بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين na mai roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi da gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya kara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar inda muke roƙon Allah ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalinmu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai yau Allah ya kawo mu alhamis ta 20 ta goma sha uku daidai Eh, laraba da goma sha uku daidai ga watan safar na shekara ta dubu ɗaya da da da hudu talatin bakwai hijiriya wanda ta yi daidai da ashirin da biyar, ga watan sha ɗaya na shekara ta dubu biyu da goma sha biyar miladiya a inda muke karanta wannan littafin da yake fayyace mana aƙidun wato shi'a al al'ithnai ashariya wato aƙidun shi annan eh, wa masu bin limamai goma sha biyu ah, da muke karantawa a wannan waje mai albarka a ah, makon da ya wuce in ba a manta ba muna ƙarƙashin tambaya ta arba'in ce wanda take ce hal gafi bi ahadin ghairullah shin ana neman gudunmawan agaji da wani daban wanda ba Allah ba fi itiqadi shuyukhi shi'ati wato a mahangan aƙidun shi'a suka ce e la yughathu la yustagathu bi ahadin ba a neman gudunmawan wani sai dai da limaman su goma sha biyu din nan su ne eh, wato su masu tseratarwa daga wuta sune kuma wanda ake neman su ga dukkan wani abu na tada hankali na tsoratarwa su za ka kira ta ƙarƙashin wannan sun kawo hujjoji a inda malan a yau za mu tashi akan kan tuka da warwara da suka yi tufka da warwaran ba za a fahimce shi ba sai mun karanta mun maimaita abinda yake ƙarƙashin wannan tambaya domin sun ce ba a neman guduma da kowa sai da limamansu yawa kuma suka faɗi aikin da kowa yake yi in ka kira shi iftarau sun ƙirƙiri ƙarya ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ga manzonmu muhammad sallallahu alaihi wasallam sun ƙirƙiri ƙarya suka danganta wai cewa annabi ya ce wa hashahu kuma aka tau annabi bai faɗa ba aka tau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai faɗi wannan maganan ba sai ya ce wai in ji su wa amma abul hasan akhi kun ga shi abul hasan sayidina ali akhi dan uwana din nan fa innahu yantaqimu laka mimman zalamaka duk wanda ya zalunce ka ka nemi gudunmawa da sayidina ali ka kira sunan shi da gaggawa Allah maɗaukakin sarki zai rama maka zai kama maka wannan azzalimin da ya zalunce ka a take ya rama maka shi matsayi shi kenan in akwai wanda ya zalunce ka ka kira shi ka kira sunan sayidina ali kawai to yanzu cikin gaggawa ba tare da ɓata lokaci ba za ka ga yanda Allah zai rama maka abinda azzalimin nan ya maka mun gane wa amma Ali ibn al-Husaini shi kuma jikan sayidina Ali shine Aliyu dan Husain shi kuma falin najati minas salatini in kana son ka kukuta daga zalunci ko daga cutarwan sarakuna wa nafafi shayatini ko wato da irin a tofe-tofe na shaidan da yake mutum a zuciya shaidan ya raya maka mugun abu to da ka ji irin wannan ko da sarakuna sun sa ka a gaba za su zalunce ka ko gwamnoni suka sa ka a gaba za su kwace maka wani floti ko wani fili ko wani hakkinka to shi aikin shi kawai yana dilin da zaluncin sarakuna da shugabanni da kuma irin abun da shaidan yake sanya wa mutum na mugun abu ya raya masa a zuciya in ka ji wannan kawai to ka ce ya aliyu bin Husain. yanzu kawai za ka ga inda Allah zai wa gwamna ko shugaban ƙasa ko wani basarake da yake so ya cuce ka shi kuma kawai mission ɗin shi kenan irin ta ɓangaren da ya ƙware kenan na wajen kawo agajin gaggawa wa amma musa binu ja'afar shi kuma musa ɗan ja'afar shine su na bakwai ko shine ake kira alkazim shi kuma ɓangaren shi faltamis bihil afiyata min Allah azza wa jalla in kana so ka samu lafiya tsakaninka da Allah ka samu afuwa tsakaninka da Allah bi ma'ana ka fusata Allah ka dabka wani sabo wanda Allah yana fushi da kai kana so ka samu lafiya reconciliation misali tsakaninka da Allah to ka kira shi kawai ka ce ya musa binu ja'afar kawai to shi kuma ta ɓangaren da zai kawo maka wato gudunmawa na gaggawa kenan sai ka samu a take kai sai ka samu lafiya tsakaninka da Allah kai da Allah ji ka kira shi shikenan kun sulhu da Allah ina fata an gane wa amma ali ibn Musa amma Aliyu dan Musa shi kuma shine limami na takwas shine ake kira abul hassan arriba wanda suke kiran shi arriba ina fata an gane ko shi kuma fatlib minhu salamata wato idan kana son ka samu aminci fil barari a doron ƙasa duk wani saƙon da ka shiga inda doron ƙasa ne wal bihar da duk wani hatsari na teku in kana kan teku tafiya ta kama ka kan teku jirgin ruwa ne ina kaga irin kawai igiyar ruwan nan kawai teku yana abin yana jujjuya abin nan to shi kuma samun zaman lafiya a doron ƙasa kowane saƙo na doron ƙasa da kuma kan teku kowane saƙo na kan teku shi kuma shi za ka kira in kaga wani hatsari yanzu kai he kaga lafiya kawai duk wani abin da kake tsoron shi kawai sai ya kawu kawai ina fata an gane ko sai ka ce ya aliyu bin musa arriba kawai za ka ga gudunmawa ta gaggawa wa amma muhammad bin ali shine limamin su na tara da ake kira abu ja'far aljawad sun sa mai sun rada masa suna aljawad to shi kuma fa fastanzil bihi rizqa min Allah in kana son arziki ya ɓuɓɓugo maka daga Allah kawai kaga arziki kawai yana tunkuɗowa yana hankado juna kawai ya taso maka musamman a irin yanayin da muke yanzu na ɗan haka ana cikin ɗimi-ɗimi haka In sha Allah kafin 2016 da izinin Allah don na ga alama waɗansu trillions za su sauko da izinin Allah ina fata an gane ko to shi kuma kawai in ka shiga kwana na talauci in talauci ya kama ka ya sanya ka a wata kwana a wani sako can ka kira shi kawai yanzu agajin gaggawa zai zo maka kawai kaga kawai arziki yana hankadowa daga Allah yana zuwa maka kawai ina fata an gane wa za ka kira muhammad Bin ali shine alhaji kenan limamin su na goma ya alhaji ya allah haji haji ka ka ka hada dai da sunan shi kawai allah yana ji kawai sai tun kuɗa arziki kowa da nashi mission ɗin abinda yake kawo agajin gaggawan ina fata an gane ko wa amma alhassan bin ali shine limamin suna na goma sha ɗaya wanda ake kira al'askari wanda suka laƙaba masa da suna al'askari shi kuma fa falil lafirati falil akhirati shi kuma aikinsa a lahira zai maka shi yawa kawai aka je lahira ka gaya al'amura ba su maka ba wajen ɓangaren siraɗi ne ko ɓangaren mizani ne ko kaga alaman da jahannama jahannama fa ta nan za a karkata to kai ka kira shi shi kuma a lahira ne zai zo kawai ya maka duk abin da kake so ina fata an gane ko yawwa wa amma sahibu zaman shi kuma ma'abucin zamanin gaba ɗaya wane ne mahadi wanda har yanzu fa bai kullo ba to shine mawai sahibu zaman na zamani maka faɗa shi kuma fa'iza balaga minka saifu zabha yayin da takobi ya hau wuyanka za a kashe ka har kawai an sa takobi kawai an kama ka har an yi seti an sa wuka za a yanka ko an sa takobi za a fille to kai fasta in bihi kawai a take kawai ka ce ya mahadi kaga abun mamaki watakila wuyan kan sai ya zama to kaman dutse sai wukan ta kasa yankawa ina fata an gane ko ga wani an bashi maganin bindiga ina karanta network din na abu ne ne ina jin kanshi ya gwada eh. eh ok shi ne mai bayarwa to kaga he customers su san inda suka yi kenan ina fata an gane ko yawwa kwastoma su san inda suka yi kenan to sai ya gwada bindiga a kan shi kawai sai ta ɗauke shi ga shi nan flat ga bindiga gefe irin dogon baro ta farautar nan a shi na a kunce to ko zai gwada ma mai abun nan to ko za ka je ka karɓa dai ka ce a gwada kan bishiya can ta daya ya to ta Allah ya rufa asiri Allah kare mu da makamantansu ina je ina ina haya islam da ina yawan cin ruwa na yatsun nan akwai wani mutum da yake bani magani kullum ina sawa kullum ina sa sai ya bushe to ranan da naje zan karba sai naga shi ma yatsun shin gaba ɗaya na kafan kawai ma malam ya ɗuɗɗura kawai sun yi ruwa ruwa na kawai sai na na zo gaishe shi <laughs> na yuton ina na gane na koma kawai shi na zo karba amma da naga shi ma ya tsaya haka ya tsora su kan ya tsora ma wai sun yi ruwa ma malam a dai sa kawai tafi na fata an gane hakan yawa to kaga mai bada magani ya harbe kansa shi yasa wannan shi ko yace sai an sa wuka fa za a yanka ka kira shi ai gara kawai kar ma mai wukan ya ganka ai ai shi ne full protection ko ba haka ba yawa hmm. to kun ji aikin kowa ko to shi yasa suka ce ba a neman istigasa ba a neman taimakon gudunmawa daga wani makhaluki sai waɗannan limamansu kuma sun gaya maka amfanin da kowa zai maka wato field of specialization na kowa bangaren da kowa ya kware ina fata an gane ko bari ma ka ji hujja wa qala hujjatu islamihim akwai ni hujjatul islam nasu can wanda ake kira mahmud al-khurasani yace idza aratta istighafata bil imam al-mahdi idan kana so ka samu taimakon gaggawa daga imam mahadi wato limamin su na goma sha biyu wanda yake har yanzu a boyen nan bai fito ba to taktubu ma sanadkuruhu fi waraqatin yace akwai abin da zai diktetin maka yanzu sai ka rubuta shi a fallen takarda a paper wa tatrahuha ala qabrin min quburil a'immatil ma'sumin alaihimus salam idan ka rubuta waɗannan abubuwan da za su faɗa maka din ka rubuta bukatunka ka hada da abun da za su faɗa maka ɗin wannan lakanin ka rubuta sai ka ɗauki takardar sai ka je ka samu duk kabarin ɗaya daga cikin limaman su nan goma sha ɗaya tunda na sha biyun dai bai fito ba ko to duk sha ɗaya innan nan wanda ka je ka ɗau takardan ka jefa akan kabarin shi to turu wannan ɗin takardan za ta riski wancan limamin mahadi tunda shi a ɓoye yake ba san inda yake ba ina fata an gane ko limaman su nan ma'asumai wanda ba sa sako ko zunubi au ko kuma fashuddaha waqtumha ka daure wannan wasikar da ka rubuta din waqtimha ka buga mata stam au ko kuma wa'ajin tinan nazifan ka samo laka tsaftatacce irin yumbun nan wanda ake tukwane da shi mai kyau a irin na rafi din nan to idan ka same shi ka mulmula ka mulmula shi ka mulmula shi sai ka dan rarike ƙofa ka rarike he ka soka takaddan a cikin wannan lakan sai ka toshe ka toshe gaba daya lakan ta ta rufe wannan takardar waja'alhu fihi shine ka sanya takaddan a cikin lakan watara hafi naharin ka je ka samu rafin ka bala nan yawwa in kana shi a kenan ai ga rafi kusa tunda an ce rafi ne ko ba haka ba yawwa ko ka samu rafi da yake kusa da kai kawai sai ka jefa haka au bi irin amiqatin ko rijiya amma mai zurfin gaske rijiya mai zurfin gaske sai ka jefa haka au ghadiri ma'in ko wani ɗan tafki na ruwa ghadiru ma'in tafkin ruwa haka to fa'inna ha tasilu ila maulana wasiƙar ka za ta riski wannan majibincin al'amarin nasu sahibul amri ma'abocin dukkan al'amura alaihi salam to tana riskan shi kuwa wa huwa yatawalla qada'a hajatika bi nafsihi zai jibinci zai tashi yayi sabisin naka da kanshi zai taso zai jibinci biyan bukatunka da kanshi zai taso ba wani zai ce yayi ba ina fata an gane ko to kaga idan aka samu mutum 40 a Najeriya suka yi 40 a a Nijar arba'in a lokacin duka suka jefa a lokacin to Allah ne ya san yadda zai eh, na Najeriya zai fara zuwa a Najeriya ma misali arba'in din akwai uku a Lagos akwai waɗansu a Maiduguri akwai abin na a Sokoto akwai waɗansu a Katsina akwai waɗansu a Niger akwai waɗansu a Adamawa akwai waɗansu a Binna cikin arba'in din ma ba a san wa zai fara zuwa ba tukuna ina fata an gane tunda a Najeriya akwai 40 akwai waɗansu a Niger akwai waɗansu a Cameroon akwai waɗansu a Burkina Faso akwai waɗansu a America akwai waɗansu a Rasha tunda ko ina ne inda aka jefa ai bukata tana zuwa iri ɗaya a lokaci ɗaya kuma a yi roƙo iri ɗaya ko to Allah ne ya sanya zai rarrabu ya biya ma kowa in ya zo Najeriya garza ya je biya na mai duguri fes kafin ya koma Lagos ko tunda ta ruwa ya fito ya fara ta lagos kafin ya je nan ya gudu ya garza ce ga ina jin a rana ɗaya zai zaga duk wanda suke har america har allahu a'alam kuma a wani a jirgi zai hau ko ni irin gudu zai yabi iska ko ya ne allahu a'alam na eh to ai shi yasa in ka tura letan tarafi za ta je inda yake ai yana nan da ransa bai bayyana bane a ganshi amma yana sauraro ai ba shi bane yayi confirming littafin kafi ka littafin kafi din su na aishi ya karanta yace wannan yayi kafin li shi'atina hada kafin li shi'atina ko wannan ya ishi shi mu daga na aka samu usulul kafi to ina fata an gane to shi yasa duk wanda zaka kira ma ba wai limaman shi'a ba duk wani wai wani shehi da zaka je kabarinsa ko wani abu zai same ka ka kira wani shehi ka kira shi yana senegal ka kira shi ya shehu abdulkadir ya shehu tijjani ya shehu usmanu bin fodiyo ya shehu wani ya shehu wani da makamantansu gaya mun kai hatsari a nan ya same ka a kaduna nan a titi amma ka kira wanda yake senegal don girma, allah ka mu wani irin fawa ka bashi da har zai zo nan nan fa motar ka ta gangara daga nan kasu din nan gariya ne kawai ta gangar kausan karshen nan rafi ne mota ta yi nan kawai he rafi ba burki ba komai kan makalalu ba ya kulle sannan central Log ne shi ma ka tattaɓa ko duk a kulle to amma ga inda abu zai faru da kai nan nan ka kira wanda yake senegal ga ya mun wani irin fawa ka bashi in dai dan adam ne in dai dan adam ne to ni ina jin allah na tuba in motar nan ta gangaro haka ta yi nan ko wanda yake nan wajen naman nan nan tsallakin nan ka kira shi ina jin ba zai riske motar nan ba yana dab kai a kaduna makenan to wancan da ka kira din fa ya mutu kuma duk mu iya tuna irin wannan a take ya fito daga kabarin ne ya sa kaya ya yanki tiket ya zo ko ya bi iska ko ya hau mota ko ya yi yaya Allahu a'ala. amma shi ka kira kuma a matsayin shi na ɗan adam ɗin nan mota ne fa ta tinkari abin nan in ya zo ya tsaya gabanta haka ne ya ta zo kai ya haka ya irin su fafawa dinnan na ƙarya da muke gani a titi ya tsaya kai ya rike ta haka ko ya ake so ya yi Allahu a'ala mu dai na abinda zamu in ta gangaro dai za mu samu manyan duwatsu mai ta jefawa muna kauciya mu wata ila su mata ce. ke da abinda zamu iya yi kenan ta tsallake su muna inna lillahi inna lillahi kawai abinda za mu iya yi kenan to mu bar ma wannan in ka kira shehu usman bin fodiyo tun yaushe ya rasu abu ya faru a kabala nan nan rafi yanzu cikin minti biyu za ka halaka ka kira wanda yake sokoto to gaya mu gaya mu sannan irin wannan hatsari kuma ya faru ga wani a kano ga wani a sokoto duk disemfiyan kowa ya kira shi ya fara zuwa na wanne a cikin minti biyu tun hatsarin bai faru ba ya tsaye da wance ya tsaye da wance gudu ya zo na ya gudu ya je can wani irin fawa ka bashi in dai kaga yayi wannan to ka tabbata ba dan adam bane in kuma ba dan adam bane to ka tabbata ba Allah bane don ƙaryanka to in ma ya zama to ni shaidani ne ko aljini to waliyinka shaidani ne dama Allah ce inna awliya'uhumu shaytan to to mu ɗauka yadda kake takama da shi haka wani ya kira shi shi ma akan wani abu a disanni wannan lokacin a ƙasan shi can to ba mai wannan ƙarfin sai allan da innama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun kawai shine mai wannan ba wanda yake da nan sai Allah idan ya so abu zai ce kasance kasance shi zai bada umurni domin shi ya halicci motan shi ya san da ita shi ya kaddara abu ko ba haka ba Allah sun ta zakan jarrabe ka da abu hatsari ya doso ka kawai don jarraba ya ga shi za ka kira ne ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko wani za ka kira ya gani in wani ka kira kawai Allah ya janye haka ya barka da mutumin kawai ka ji wani irin abin nan in kuma ka kira Allah din ka yadda da shi sai ya kare ka to duk irin wannan za ka ga kwakwalwanka kafin ta yadda da shi sai ka ji ta yi tracking kawai ba za ka ma karbi irin waɗannan abubuwan ba to amma sai ka ga wani ya karba kawai yana ah, Allah akbar ka ji bayan Allah na gani, haka za ka tara Allah fa ya mana hankalin nan don mu yi tunani ne ya mana hankalin nan don mu yi tunani dan adam kawai aka bashi hankali na tunani ya masa ni'ima kuma ran da kaga hankalin nan bai ba amfane ka ba fa ya gurbata to Allah ya rabu da kai to saboda ka duk abin da zai zo mutum ya rika aunawa ya rika aunawa ka ba mutum fawa da annabi Muhammad ba a bashi irin wannan ba bayan annaba nan duk duniya in ji manzon Allah sallallahu alaihi ba wanda kai sayyidina Abubakar ba a bashi irin wannan matsayin ba duk duniya bayan Abubakar a wannan lokaci ba wanda ya kai Umar ba a bashi wannan fawon ba sai su Usman sai su Sayyidina Ali radiyallahu anhu sai manya-manyan sahabai ba a basu wannan ba amma ka ɗauko wani can ka bashi wani irin ƙarfi ma duk irin wannan bata duk irin wannan bata ina fata an gane ko ta tanaqud to a ƙarƙashin wannan ne malam ya kawo darasin mu na yau ko yace ga tanaqud contradiction contradiction nan suka ce ba a neman taimakon kowa sai gawa shehunan su limaman su goma sha biyu sannan kuma ya annabi sallallahu alaihi wasallam shi yace wa dan uwana sayyidina ali ga yanda yake to shine rawat kutubuhu ga contradiction din akwai littattafansu su yan shi'an da suka ruwaito da aka samu cewa annal imama ja'afar sadiq wato nan limamin su ja'afar as-sadiq limamin su na shida daga cikin addu'o'in da yake yawaita yi kana min du'a shine Allahumma ya ubangiji na inni asbahatu gani nan na waye gari yau lafiya la amliku li nafsi darran wala naf'an ya Allah yau ba zan iya mallaka ba na mallaka wa kaina wani abin da zai amfane ni wala barran ban mallaka ma kaina wani abin cuta wala hayatan ban mallaka wa kaina rayuwa wala mautan ko mutuwa wala nushuran ko tashi ban mallaka wa kaina wannan قد zalla masra'i. ya Allah mutuwa ta ta kusa wastakana maji'i wajen kwanciyana wato istakana wato ya kai mun matuka wa zahara durri cutata ta bayyana ta ila bai da lafiya wan a uzuri duk wani uzuri na ya yanke ya Allah wa darastul amalu ya Allah illa minka na na sanya tsammani na ban sanya tsammani na ga kowa ba hofi na ga kowa ba illa minka sai daga gare ka ya Allah kai ne kawai wanda nike sa tsammani a gare ka wan qata raja'u duk wani wato hof menene zan ce kira shi da Hausa duk wani tsammani na ya yanke illa min jihatika sai ta gare ka ne kawai Allah kai ne komai na kai ne katana wannan don Allah wanda suke cewa shine zaka kira maka shi wa ya kira a nan wa ya nuna ba mai masa ya kira ya kira sayyidina ali ya kira aliyu bin hassan ya kira musa Jafar? ya kira aliyu bin musa ya kira Muhammadu binu Ali ya kira Alhassan binu Ali ya kira Mahadi wa ya kira tsantsa kuma wa ya ce ba mai masa sai Allah Shi ne kawai ɓangaren ka duba wannan addu'ar da yake a rayuwansa wanda suka ce shi ne limamin su din nan na shida ka duba manhajud da'awat wato hanya ta yin addu'o'i tsarin yin addu'o'i ka duba shafi na ɗari da tamanin da biyar zakara ma na min adiyati maulana sadiq yake zikru wato ya zo a ƙarƙashin inda aka rubuta irin falalan addu'o'in da limamin yake yi an kawo shi a littafin ne don ka ji ka riƙa koyi da su mawallafi wannan littafin waye aliyu bin musa ibnu tawus wanda ya mutu a shekara ta 664 sannan ka duba littafin su biharul anwar shafi na nawa na abin 83 eh, eh, babul adiyati babin addu'o'i wal azkari da yin azkar inda sabahi wal masa safe da yamma wannan addu'a na ce wannan tana nuna mana tsantsan addu'an nan tana nuna mana bai da wani in ba Allah ba ba mai warware masa in ba Allah ba dukkan tsammanin shi da sa ran shi ya yanke ga kowa ga bari kowa sai ga Allah kawai ba shi ya faɗa ba to kaga to shi kuma wannan ayi menene da shi a ce ba tuka da warwara ba ne tuka da warwara kenan wa sadaqa Allahu alqa'il malam yace mawallafi littafin ce Allah ya yi gaskiya wanda yace wa man adallu babu wanda yafi wato bata irin mutumin da mimman yad'u min dunillah irin mutumin da yake kiran wani Allah idan bala'i ya shafe shi wanda wannan da yake kira din nan man la yastajibu lahu ila yawmil qiyamah wanda ba zai taɓa jin amsawarsa har izuwa ga ranar tashin kiyama ka zauna ne daga yanzu din na har ranar tashin ka kana cewa ya ali ya ali ya ali ya muhammad bin ali ya ja'far saji ya kaza har abada ba za ka ji dai ya ce na'am ba to Allah ce ba bataccin mutum irin wanda zai zo ya ta kiran wanda bai taba amsa masa ba sannan ma wahum an du'a'ihim ghafilun su ma waɗanda kake kira ɗin ma ba su ma san ma kana kiransu ba don ya mutu don ya mutu inda za a tada Ja'far Sadiq ko a tada Sayyidina Ali ko a tada Husain, ko a tada Abunna Hassan ko a tada Muhammad bin Husain yau ku haɗu a lahira ka ce shi kai ta kira a kawo su dai a lahira cikin mutane a ce nuna nuna Ja'far Sadiq cikin waɗannan a kalarawa a zube su a fili a ce nuna ja'afar sadiq nuna muhammad bin ali nuna hassan bin ali ka nuna shi dai baka san shi ba cewa a zo lahira a ce to fa zo ga wannan waɗannan su ta yi suka yi ta roƙo suka yi ta kira idan wata musiba ta same su ce kai ka taɓa gani na ka ce a har ga Allah ka san kiyama ranar faɗan gaskiya har ga Allah za ka ce ban ganka ba wajen faɗan gaskiya ne ai mun taɓa zamani ɗaya a'a nawa aka haife ka 1970 1970 eh to ni kuma na mutu tun shekara ta dubu ɗaya da ɗari biyu bayan hijiran manzon Allah lokacin na mutu ka ka taba zuwa ma inda ma yake kasan da yake a'a inda bari yake ka taba zuwa a'a ta ya za a yi ka kira mutum daga nan baiji ka je kabari ka tsaya ka kwana kiran wanda yake ciki zai amsa ka je kabarin ka bala nan ka kwana kira ba za ka je ya amsa ma balantana a ce akwai distance yana wani ƙasa kai kana wani ƙasa wai ka kira shi ya mutu ba amma da yake shaidan ya zo ya ba su wani irin fawa wani irin karfi sai ya raya maka shi wani different nature ne kawai haka za ka tafi ba ka ganin dan adam ya fi tsoron mutum idan aka ce ya mutu a kan yanzu idan aka ce shiga ɗakin nan ka kwana ga wannan yana bacci shiga in kai bako ne ba za ka shiga ba to da za a ce ka zo bako da zai a ce to shiga ga wani gawa ga wani ɗakin gawa can gobe za a mai jana'iza shiga ku kwana tare za ka yadda me yasa kake tsoron shi a lokacin da ya mutu amma a lokacin da yake rayen lokacin da zai iya maka din ba ka tsoro me yasa tunanin mutum yana nuna masa in fa ya mutun nan wani abu yake koma daban shine tunani me yasa kake tsoro to yanzu wani da za a bashi kyautan takalma a ce ga takalma wane ya ce in ka maka gashi zai karba ya sa yana murna idan aka ka takalma aka ce gashi na wani mamaci ne Allah ji kanshi muka ga ba ba wanda zai sa muka kaya ca ba. ina haba ca ya mutu mai su ya mutu haba ya ya kaka ba wani can wallahi wai kar ya biyo ni daddare ka duba to wani irin kwakwalwan dan adam wai ya fi yadda mutum zai iya cutar da shi in ya mutu amma in yana da rai aka ji haba waye shi ku biyo ni billahi lazi waye shi waye isa a ce akwai barayi a hanyar nan ku kyale shi ku biyo ni kaga wani jarumi ya keta daji amma idan aka ce wata gawa ce a can eh, ko kai ne aka kira ka kai magana wanka za ka gata uh, uh, mu uku ko wani daya kana neman sabota ko da wai za ta damke ka akwai dai mutum biyu haka ne cikin dan adam ya yi imani a raye fa bai ba da kuɗi bai da kuɗi amma ya yadda in ya mutu ka roƙe shi zai baka ma miliyoyi ka duba eh, tunanin dan adam ka duba ka yi imani ka yadda a lokacin da yake raye ƙaryan shi da kai zaka dake shi amma yanzu da ya zamo gawa kana gani komai zai iya maka yafi ƙarfinka haka ɗan adam yake ka yi imani lokacin da yake raye ba za ka kira shi ya taimaka maka ba zai iya ba amma wai yanzu shai-shai shaidan ya nuna maka tun da ya mutu zai iya taimaka maka maka sama da lokacin da yake raye mutum ka yadda fa lokacin da yake da rai malami ne eh, tsantseni riga ɗaya ne a rayuwarsa da keke yake lallaba wani sa'ima ba keke eh, bai da komai wani sa'i ma haka ake haƙuri wani sa'i sai a ɗan fidda ɗan zaka a ci a kaiwa aka rama kalla gidan shi ka sani san yadda ya rayu to amma wai in ya mutu aka ce ai na kirki ne bawan Allah ne waliyin Allah to nan ne shaidan zai nuna maka yanzu in ka je kabarin shi ka roke shi ka samu miliyan ɗari ma zai baka amma ka yadda a rayuwan shi bai taɓa ma mallakan dubu ɗari ba bai taɓa ma keke ba to amma kai jip yanzu za ka je ka roke shi a kabari don ka samu jip har ya mutu gidan laka ne da shi kofan ma a sabari ake sawa ma ba ma kyaure ya tumbuke to amma yanzu ka imani in ka je ya ka roƙe shi gida na billions na gate na menene zai baka ka duba mentality irin na mutane shi sa kullu Allah ke ce afala ta aqilu ba ku da hankali ne afala ta zakkarun ba ku tunani ne afala ta tafakkarun ta ina kuke ajiye hankalinku to haka dan adam yake haka dan adam yake yanzu in yana da rai a Zariya. hatsari ya same ka ba za ka kira shi ba amma ka yi imani in ya mutu in ka kira shi a guji zai zo ka duba mutane sai Allah yake cewa man lam lahu nuran fama lahu min nur wa man fala hadiya lahu wa man yudlilillahu falan tajida lahu waliyan murshida duk wanda Allah ya batar ba za ka taba samun masa mai shiryar da shi ba ba za ka taɓa sa masa masani masoyin da zai shiryar da shi ba wanda Allah bai sanya masa haske na imani na tunani bai da haske ne har abada fata ne cin dan adam yake ne cin dan adam yake to Allah uban ya rufa asiri eh, zai zama mu wani fatalwa zai zama to mun gwaigwai zai zama to mun menene eh? duk duniyar nan shi mamace ya rasa wanda zai bi sai kai tana tsoro wai kawai zai bi ya san bai san address din gidanka ba fa amma idan aka ce ga ce kana tsoro ka taba wani wai kar ya biyo ni ka sanin ka haka za ka samu dan adam Allah ubangiji ya rufa mana asiri Allah ya ce waɗannan mutanen da kuke kira ba sa amsawa ba su ma san suna kuna kiran su din ma ba Allah ya ce to wa idza hushiran nasu randa aka tada mutane a gobe kiyama kanu wa idza hushira nasu idan aka tada su waɗannan da kake kira din gobe kiyama sai ma aka tada kai aka haɗu a filin kiyama idan aka ce musu to ku suwa ne fa ba an ku mutu fa waɗannan dukku kuke dukku suke kira to kanu lahum a ada'an ranar sai sun bayyana sai sun bayyana maka kiyayyar su a gare ka haba mana kai ma ai hauka kai ka kake ni na ce ka kira ni ka taba gani na mun taba haduwa to ni a rayuwa ta har na mutu Allah nike kira ya zamanto makiyinka kawai ta ya za a ka mai da ni Allah ta ya za a ka mai da ni kaza ka bar Allah ka kira ni sai ya nuna maka tsantsan kiyayyarsa a gare ka wa kanu bi ibadatihim kafirin wannan ibadar da kai na kiransu din nan domin ibada addu'a ibada ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na cewa addu'a'u huwal ibada addu'a'u mukhul ibada haka za ka domin addu'a ibada ce faman sarrafa hali ghairi lahi faqad ashiraka wanda ya karkatar da addu'a ya bar Allah ya koma yana roƙo ni ya zama to baƙin mushrik ka san a mushirkan ma akwai kala kala ko to shi baƙin ne khalidan mukhalladan finna wanda yake dawwama dawwama a cikin wuta babu ranar fita sai su ce wani eh ni na kafurcewa abin da ka yi a rayuwarka ta duniya na ɓata lokaci wai ni kake kira na kafurce maka ba ni ba kai kun san a lokacin sai an ka duk wanda kake kiran nan ai kowa za a aje su a ce to a ce wanda suka kira Allah zalla su yi nan irin mu kenan da izinin Allah sai mu yi haka zuwa wata bishiya ga ta can da 'ya'ya insha Allah sai a ce to wanda suka kira shehi ne su yi nan sai kaga an yi haka wanda suka kira shehi ne su yi nan sai su yi nan duk wanda ya kira wani Allah ba Allah ba da wanda ya bauta masaniya da wanda ya bauta dutse bishiya ya ce su yi nan Allah ce wanda suka kira ni su yi nan sai su yi nan ƙaryan ka fa baka kira Allah baka yi nan lahira ce nan kana iya zillewa ka shiga guruf din da ba naka ba da amma can ƙaryanka ne kawai kafan kama ina ma za su motsa su yi can din to sai Allah maɗaukakin sarki ya ce ku je gun waɗanda kuka kira a duniyan ga su can ku je su sakanta muku yau ni kuma wanda suka kira ni su zo nan a ce bismillah mana a shiga aljanna eh. ba kowa ma waje ma khalidan mukhalladan finna ko kuma ku je ta Eh, amma sai an tsaida muku hujja sai an tsaida mutane hujja a kawon da suka kira din to da ka san ma zai maka tambayi ka ce a'a ka taba gani na ka ce a'a mun taba haduwa ka ce a'a ka san gari na a'a ai kai ma ka san abu ya lalace komai aka tambaye ka a'a ai ka san abu ya lalace shi kenan Allah ya ce ana aghna shuraka'i an shirk faman amila amalan ashraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa shirkahu Allah ce ni Allah na wadata na fi karfin ka yi wani abu ka hada ni da wani in kai wata ibada ka haɗa ni da wani a ciki Allah ce ni na yafe na cire hannuna na zare hannuna na barka da wancan ɗin je kawai ya baka ina fata an gane to shi kenan a ranar ne za a zo da kiristoci a zo da annabi isa da ce ya isa a an ta kulta linnasi wai kai ka faɗa ma waɗannan mutanen kiristocin nan su bulos su john su markus din nan duk ga suna a jike kai ka gaya musu ittakhizuni min eh, ittakhizuni wa ummiya ilahaini min duniya ku rike ni da babata a matsayin ababen ku ku rika roƙona ku rika kaza kaza kai ka faɗa musu haka lokacin da na aike ka duniya qala subhanak Allah ka wuce haka ka fi ƙarfin haka an aƙula ma laysa li bi haqqin bai dace a gare ni in faɗi abin da ban da haƙƙin faɗansa ba in kuntu qultuhu faqad alimta ya Allah har in na faɗa musu ma ai ka sani ta'lamu ma fi nafsi domin kai ka san abin da ke zuciya na makafin ma furta wala a'lamu ma fi nafsika ban san abin da ke zuciyarka ba Allah innaka anta allamul ghuyub kai ne kawai masanin abin da ke boya Allah ma qultu lahum illa ma amartani bihi ni dai na san a lokacin da nike raye ga abin da na faɗa musu sakon da ka ga musu ani ibudullah rabbi wa rabbakum ku bauta wa Allah ubangiji na ubangijinku wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fi lokacin kuma na shaida na faɗa musu amma falamma tawaffaita ne bayan ka ɗauki raina ya Allah bayan ka kashe ni to an tarraki ba alaihim kai kuma ka san abin da ya faru a gare su ya Allah in tu'azzibhum fa innahum ibaduka ya Allah ka suna in ka musu azaba bisa wannan abin da suka yi ya Allah ka yi musu adalci ka zalunce su ba wa in taghfir lahum in kaga za ka gafarta musu to dama innaka antal ghafurur rahim to Allah ya ce je ka kai hadha yawmu yanfa'u sadiqina sidquhum Allah ce yau rana ce wanda mai gaskiya gaskiyar su ke amfana su ka je ma Allah da shirka ka ce ka kubuta ina gara da zunubai wanda ba su kai shirka ba fa ya gafiru ma duna zalika liman yasha ina fata an gane sai da ce to ku je ga wanda abun nan kuma karyanka ka bi mutum don bai san ka ba bai ganka ba wanda za ku tsaya kuna artabu kuna tsina juna su ne wanda ka biye musu a zamaninka su sanya ka je ka daki wannan ka yanka wannan ka kashe wannan yan banga din nan siyasa ka bi su su ka maka kayan maye ka sha wai kuna boss dinku godfather dinku ne kaza kaza su tura ku ku zai ku yi abin nan yan sanda ba zai kama ka ba a'a lauya manasu ne a'a ss manasu ne menene kana zuwa kana cin zarafin mutane kana abin nan to shine in an je lahira qala ad-du'afa'u lil ladina istakbaru inna kunna lakum taba'an sai su waɗannan mabiyan sai su cewa manyan to da a duniya fa ko muke bi ku ne komai namu to lahira fa abun ya ɓaci mana fa hal antum nuna anna min azabillahi min shay nan ma da Allah za ku iya tsaya mana daga azabar Allah nan yanda kuke tsaya mana a duniya ƙaryan dan sanda ya taba mu ƙaryan ƙaryan kotu ya kama mu nan ma lahira za iya mana ce kai daga nan fa za su kai mu ma fa da muna kan shiryen da mun shiryar da ku to ya oga za ka mun haka kuma ya ce kai ba wani oga ka Ka kada ka da ka ja mun matsala ai ta tsine wa juna ai ta tsine wa juna Allah ce kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha kananan mabiyan su ce ya Allah wannan su ne suka samu duk abin da za a mana a musu dogul sai su ce ka ji ku daidai za a mana ni na sa ka dole ka bi to shedan sai ya zo ce kai inna allaha wa'adakum wa'adal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum Allah ya muku alkawarin gaskiya ni kuma na shigo na muku na na ƙarya ga yau bai amfane ku ba maimako ku tsaya kuna zagin juna kuna cacan baki a haƙura a shiga wutar kawai in ji shaitan a ji da ɗaya a ji da shiga wutan kawai amma an zaji juna atlas kuma an shiga wutan ta haka za a yi ta yi fa istabarra alladhina tubi'u min alladhina taba'u wa ra'aw al'azaba wa taqatta'at bihim wa qala alladhina taba'u law anna lana karratan falatabarra minhum kama tabarra'u minna kadhalika yurihim Allahu a'malahum hasaratin alayhim wa ma hum bikharijina min an-nar su roƙi Allah su ce ya Allah mun roƙe ka a sake mai da mu duniyan nan don Allah Allah a mai da mu duniyan nan yanda za mu yi waɗannan matsiyata ogogin mu da yau suka mance da mu wai ba su san mu ba a daɗa mai da mu duniya su ga yanda za mu su in ji mabiya fa kenan ta haka za a tafi ba wanda zai amfane ka a ranar sai Allah kawai a daina yaudara wani mutum ya sa wani rawani ya sa wata alkyabba ya kira ka wai shi kaza ne naka kawai ba dangantakan uwa balle na uba masu dangantakan ma Allah ya ce fa'iza nufika fi suri fala an saba hum yau mai izo wala ya ta anu. a je lahira ka ga uba yau mai firul marumin akihi akhihi wa ummihi wa abi ka ga ɗaya guje wa mahaifinsa mahaifi ya guje wa ɗa wanda duk wani bala'i a nan za su iya rabuwa da kowa banda waɗannan amma kaga sun guje wa juna kai ka ce wai kana da wani kawai wancan da kake takama da shi fa matan shi ta hango shi ta gudu dan shi ya hange shi ya gudu ya kauce mai shi ma ya kauce a dan shi amma kai kana dan kana jiran shi wannan tamsul basirati kenan wal khuzlani wato wannan bacewa ne toshewan basira to a ranar duk wanda ka kira in ba Allah ba zai ce ba ni ba kai ban san da kai ba suratul ahqaf ka je ka duba ayan ka duba sharhinta wal qa'il Allah ya sake cewa waja'alu lillahi andadan ne ko ina jin waja'alu ne ko kuma waja'ala ne kar ku taba waje eto eh? eh, waja'ala lillahi andadan Allah zai kawo mutumin da ya kira wani Allah gobe kiyama ya sanya kishiya ga Allah ya ta kiran shi za a kawo shi za a kawo su liyu zillu an sabilihi ko domin su ɓadda mutane daga bin tafarkin Allah mutane ne za su gayyato wani mutum su zo su aje shi ya ce ku bi wannan wali ne ku roke shi ku nemi taimako da shi mutane ne za su invite wani su ajiye mutane domin su datse sauran mutane daga roƙon Allah su maida su roƙon wannan mutumin to za a kawo su sai a ce qul tamatta bi kufrika kalilan. duk masu irin wannan Allah ce ku je ku ji daɗin kafurcin ku ku je ku yi ta kafurcin ku kuna samun abin duniya da shi ku je a madan jin daɗin da kuke samun ɗan kaɗan ne innaka min ashabin na Allah ce kai ɗan wuta ne ku je ku duk abin da za a ba su a duniyan nan su don su tara duk waɗannan da suke aje mutane kiristoci akan yeso pastor menene su menene duk don su ci kuɗinsu? ne su ma ɗan da suke cewa ne, kaza duk don ci kuɗi ne duk ci kuɗi ne kawai Allah ce ku je ku yi ta ɗan jin daɗin da kuke samu ɗin amma ƙalilan fa na ɗan lokaci kaɗan innaka min ashabin nar Allah ce kai ɗan wuta ne wal qa'ilu ka duba suratul zumar a can Allah ya sake cewa Kul ara'aitakum ni shin ba gani ne in a atakum lahi. ko masu kiran waɗansu allan nan kuna kiran waliye kuna kiran waɗannan shehun idan wani bala'i ya taso ga bala'i ya taso fa kada wai ali ali ali Allah ce shin ba kwa gani kai in atakum azabullah idan wata azaba ta Allah ta taso muku haka au atatkum sa'atu ko alkiyama ma ta fada muku fawu a lokaci daya kamar yadda Allah ce la ta'atikum illa baghta ba za ta zo muku ba sai dai bisa bazata Allah ce ni ka a ghairallahi lahi ta du'una wani Allah za ku kira in kuntun sadiki wani Allah za ku kira in kuntun sadiki ka san ma fa ba mai bala'in rikiciya da tsoron azaba da bala'i da musiba irin mai saba wa Allah wallahi tallahi duk wani mai saba wa Allah mai butulciya Allah da Allah ya jira ga wai Allah na sannu in ka ji asibi yawa ya Allah na ya Allah na ba wanda ya kai shi rikica da tsoro saboda ya san bai taɓa komai ba da Allah ya ce ku in kuka ga wata azaba Allah ce har cikin zuciyarsu ba sa taɓa tuna wani bal iyahu tad'una Allah suke kira fa yakshifu ma tad'una idai sai kaga Allah ya yaye abinda kuke kuka kira Allah ya yaye muku shi insha amma in ya ga dama Watan Sauna ma tushrikun ranan za ku manta da duk wani shirka duk waɗanda da kuke shirka kuke haɗa da su Allah ce ranan in alkiyama ta taso ko wani bala'i na girgizan ƙasa in ya taso na alkiyama Allah ce wallahi ƙaryan mutum ya tuna abin da da yake kiran nan ya ce ranan Allah kawai zai dosa a ranar da kiran ba zai amfani ba to Allah ubangi ya rufa mana asiri tabbatar da mu akan gaskiya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon kauce mata innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu wa rahmatullahi wa